بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تؤاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta hudu ga watan ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in lissafin nasara yau muna tara ga watan biyar shekara ta 2019 idan ba manta ba muna cikin suratul an'am jiya alarama ya karanta mana wata aya da muka fara bayani muka ce yawan Allah ya amince za mu karanta to amma alarama ina muka fara قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين الله يكتبون سفر أمسياك النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا أسألكم عليه أجرا wannan Qur'ani da nake karanta muku wannan wa'azi da nake muku wannan ilimi da nake ba ku la as'alukum alaihi ajra ba na roƙo ba na tambayar ku ba ni wata lada a saboda in huwa illa zikira lil alamin wannan ba komai bane wa'azi ne ga talibai baki daya to wannan ayar ta kawo manzaro tsakanin malamai mutum ya karanta qur'ani a bashi kudi a bashi lada ko ya wa'azi a bashi lada ko ya koyar da qur'ani a bashi lada ko ya karanta qur'ani yayi addu'a a bashi kuɗi ya halatta ya karɓa ko bai halatta ya karɓa ba malamai in ka kalli ƙaurukan gaba daya kana iya dunkule suka ce su yi magana guda biyu magana ta farko suka ce ya halatta magana ta biyu bai halatta ba kuma ta hanyar tafsirin ita wannan aya waɗanda suka ce ya halatta suka ce ma'anar ayar ka faɗa musu wannan ƙur'ani da take karanta muku da wannan da'awa da nake muku ban ce ku bani lada ba ban ce ku ɗauki wani kuri ku bani ba duk da cewa ina iya cewa ku ban amma ban ce ku ban ba ba zai kuma gane me aka kaddara duk da cewa ya halatta in zai ko ba da gani amma ba halatta waɗanda suka ce bai halatta ba suka ce ba abin da ake kaddarawa ba kenan me ake kaddarawa ban ce ku ba ni lada ban ce ku ba ni kuɗi ba domin a hana kenan abin da aka kaddara shi ne domin a hana waɗannan ko suka ce a abin da ake kaddarawa shi ne duk da cewa ya halatta ya karba an gane magana guda biyu amma duka kowa daga ina ya hararo fahimtar daga cikin wannan ayar to idan ka tattaro hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aka samu wasu hadisan sun goyi bayan wannan fasara wasu hadisan sun goyi bayan ɗayan fasara bisa wannan malamai sun suka hada hadisi suka fitar da natija masu cewa bai halatta ba suka ce daga cikin dalilin mu ga hadisi na Imran ibn al-Husayn wannan hadisi ne hasan hadisin ka ibn Malik ke daga cikin manyan manyan qurrawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace allamtu rajulan al quran yace na koya wa mutum Qur'ani fa ahada li qausan sai mutumin ya bani kyautar baka an san baka wacce ake da kibiya ya hannu da ita Ya ce, yace fa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na tambayi manzon Allah ta tsara a gare shi cewa ga wani na koya bar qur'ani a sanadiyar qur'ani da na koya mashi ya bani baka in karba ko kada in karba sai annabi ce in akhadtahu faqad akhadta qawsa min Allah in har ka kuskura ka karba to ka karbi baka ta wuta in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan wannan hadisin yana nuna bai mai ba bai halatta ka karantar da Qur'ani a cikin kuri a ba ko a cikin kyauta a baka ba hadisi na biyu ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda hadisin da makaranta hadisin ka wanda Imam Tirmidhi ya rawaito shi to akwai hadisin Imran ibn Husayn wanda Imam Tirmidhi da Ahmad bin Hanbal duka su rawaito hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza qara'a ahadukum alquran falyas'al Allah tabaaraka wa ta'ala bi fa innahu sayajibu qawmun yaqra'una alqur'ana wa yas'aluna bihi Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan kuka karanta alqur'ani mai girma to ku roki Allah da wannan qur'ani da kuka karanta mai girma da ɗaukaka karfe ku yadda da Qur'ani ku wani mutane nan gaba kamin kiyama ta tsaya za a samu mutane waɗanda za su zo waɗanda in sun karanta Qur'anin da shi za su yi amfani da roƙi mutane shi ma wannan hadisi in ka kalla ya goyi bayan fassarar waɗancan malamai da suka ce bai yi ba cewa bai halatta ba hadisi na uku shi ma hadisi ne haka wanda Ahmad bin Hanbal ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace iqra'ul qur'an wala tagalu fihi wala tatajafu anhu wala ta'kulu bihi wala tastakiru bihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku karanta alqur'ani mai girma kada ku wuce gona da iri kada ku yi sakaci ya zama ba ku karantawa kuma kada ku ci abinci da shi kuma kada ku nemi tarin duniya da shi shi ma wannan hadisi ka kalle shi ya goyi bayan wata fassara ya goyi bayan fassarar maluman da suka ce bai halatta ba ina ba ta gane wannan to su ko maluman da suka ce ya halatta suka ce su kuma ga hadisan da suka dogara da su hadisi na farko hadisi na ingantacce wanda imamu bukhari da imamu muslim duka suka rawaito shi wanda ya ma fi inganci da ƙarfi fiye da wadancan hadisan gaba daya Shi ne hadisun wato hadisin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi tafiya da suka je wani gari suka buƙaci a basu su mutanen garin sai su basu su ƙarshe suka koma gefen gari suka rasa ba da saukar da su sai maciji ko kula ba irin ta sahara ta harbi sarkin gari ko san kuna sahara hatsarin ta fi hatsarin maciji in dai ta rangada maka kari in ba sa abu sai an kwana a farzahu a wannan ranar duk wurin da babu ruwa to kwari masu cutarwa sun fi hatsari yanzu maciji da yake rayuwa cikin ruwa in ya sani ka dashin sa bai da yawa to amma sahara kunama sahara kawai in ta sare ka za ka iya rufa shi shi ba sarki ya rinka hada zuba shi ga halin kakari kai aka nemi mai agaji aka rasa aka ce a nemo bakin nan da aka hana sarki ko akwai wanda zai iya ɗaukar mataki da aka kira ku aka ce a cikin ku akwai wanda zai yi addu'a sarki ya warke ya ce kwarai amma nan za a biya mu aka ce zamu ba ku kuma ke adadi kaza inda kuka addu'a ya warke yace a kawo sarkin ana kawo shi sai karanta suratul fatiha ya toba wa sarki yana karanta suratul fatiha ya toba sarki sai kamar an zana ciwon gaba ne na take warke aka ce to ga tumaki aka tattara tumaki aka ba su za su raba ya ce a ah, ba mu raba ni ba dai fatiha nan nayi kare da na karanta ba ta ban zake da shi ba kuma Allah ya saka to mu je mu samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mishi sai suka zo suka samu manzon Allah ina da abin Allah ta mata gari suka ce ya rasulullah kaji kaji kaji da ya faru manzon Allah ya kalle shi to kai ya kai ka sai ka tuba fatiha zai warke yace ya rasulullah wallahi ba zai da yawa ni dai na san fatiha nan qur'ani ne magana Allah kuma Qur'ani nan waraka ne ga komai shi yasa da karanta fatiha da tuba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kun yi daidai kun yi muwafaqa to ya rasulullah magana tumaki da aka ba mu ba annabi ya ce ku je ku raba kayan ku a shafar da su lafiya wasu a kun na ama ni ma a wajen kasafin a sa hadari a ciki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai magana sai ce inna ahqa ma a bihi al-ajra al-qur'an lalle abin da yafi komai cancanta a ba ku lada a kansa a biya ku a kansa a ba ku kuɗi a kan shi ne alƙur'ani mai girma to shi kuma wani hadisi a bukari da ina yake da musulun yake to shi kuma hadisin ya goyi bayan wa ya goyi bayan masu wancan fassara ta cewa abin da ake nufi da a alaikum a jara? saboda karanci na da zuhudu ilin nawa ban ce ku biya ne alhali ina iya cewa ku biya ne wayan can hadisan ko sun goyi bayan a ban tambaye ku na ba dan na san an hana da wayan hadisan ke hadisi na biyu shi ma hadisi na ingantacce ne hadisin sahal ibn sa'ad bin sa'id Allah ya kara masa yarda ne hadisin maghuma ja'at imra'atun ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qalat ya rasulullah ji'tu ahabu laka nafsi fa sa'ada an-nazara ilayha sallallahu alaihi wasallam wa tawwabahu thumma qa'aqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'a wata mata ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah dalilin zuwa na wajen ka shine na baka kaina in kana so ka aure idan kana zaune mutum yana tsaye zaka kalle shi daga ina zaka fara kallo daga za zaka fara kallo sannan ka kalla zuwa sama shine adan nazara ilaiha sallallahu alaihi wasallam wa tawaba sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta kansa ya kalli wannan fara ثم دعا rasulullahi sallallahu alaihi الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه shi annabi bai shirya a ba ita kuma ta zo ta ce ta kawo kanta annabi kuma zai ishe maka bai sanda to ya za yi sai san da kansa kansa ya shiru falamma ra'at al-mar'atu annahu lam yaqdi fiha shay jal da wannan mata ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hukunci akan ta ba sai ta samu rige ta zauna annabi bai ce eh ba bai ce a'a ba فقام رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم nan da ke wani cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai miƙe tsaye sai ce ya rasulullah in lam takun laka biha haja fa biha ya rasulullah in kai baka da bukata ni ina da bukata ka aure mu da ita kai me ka aure mun da ita haka wani hafsa ya miƙe a wannan ya ce shi ne shi ko sa akwai na akwai manyan gwara in kai da sai ka sai ka je ka yi shawara nan da ake min yace ya rasulullahi ne aure nake nema da sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi yace wa hal indaka shay kana da wani abu da zaka iya badawa a matsayin sadaki yace ya rasulullahi banda abu da zan bada a matsayin sadaki walakin haza izari ya ce sai dai ga mayafi na Allah ya kalle shi ce ma za ta tsawo bai zari me za ta yi da wannan mayafin naka in labitahu lam yakun alaiha minhu shay wa in labisathu lam yakun alaika minhu shay wannan mayafin shi kadai kake da shi in ka bata shi a matsayin sadaki to sai ka ci gaba da zama tsirara dan baka da wani in kuma ka bata shi a matsayin sadaki kuma kai zaka ci gaba da daurawa a to ka cike sun cike ka kuma har yanzu gashi a hannun kake ce amma je kai fafutuka ko za ka samu wani abu wannan mutum ya je fafutuka ya dawo ce ya rasu da ajid lam ajid shay'a ba abin da na samu annabi yace masa iltamis walau khataman min hadid je ka samu ko da zobe da baki kan me ne ka kawo wannan mutum ya je buga ya buga ya dawo ce la wani walau khataman min Ya ce ya rasu da rasulullah zoben bakin karfe ma ya gagara daga nan manzo Allah sai shiru bai magana wannan mutumin shi ma saburi ya zauna ga matan zaune ga shi zaune ga amarya sadaki ya gaga can da aka rade annabi bai magana ba sai wannan mutum ya tashi zai falamma ra'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muwalliyan umira fa bi'i bi da annabi ya ganshi ya juya zai tafi annabi sai a kira shi da ya kira shi ya dawo sai ce masa hal ma aka shehu min alquran shin kana da wani abu a qur'ani tattare da kai yace kwarai ya rasulullah ba ku dina amma ku hadda ba ku dina amma ku ne akwai hadda da wata sura da wata sura ka kasance yace mai suratu kaza wa kaza fa addaha yace ya rasulullah kaza sura kaza duk tsawon ta na haddace ta sura kaza na haddace ta sura kaza na haddace ta ya kirga surorin da ya haddace a cikin alqur'ani mai girma annabi ya kalle ce ta hafazu ha an zahari kalbi ka haddace su da kayan zan muka ce a zuba tilawa zaka yi zuwa yace kwarai ya rasulullah a gida nake ko zuwa ce kawo tilawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce izhab faqad ha alama ma aka min alquran a wata ruwaya faqad ha alama ma aka min alquran a wata ruwaya faqad mallaktukaha ha ma ma kan alquran je ka na auren maka da ita bisa abin da ke tattare da kidan qur'ani ma'ana ka je ka koya mata wayannan surorin da ka haddace shine sadakin aurenka shine me sadakin aurenka ya koya mata me ya koya mata qur'ani ya koya mata surorin qur'ani idan za a bada sadaki me yake badawa kudi ake bada yanzu da babu kuɗi sai a kawo kayan kuɗi. menene kayan kudin da ya kawo shine koya mata alkur'ani mai girma kenan nan gurin alkur'ani mai girma an kawo shi a madadin kudi ko ba kawo shi madadin kudi ba an kawo shi a madadin kudi kamar ya karantar da qur'ani an biya shi kudi ne domin ya karantar da qur'ani ne a matsayin mai sadaki a lokacin da aka nemi kudi babu kudi kenan wannan hadisin shi ma ingantacce ya nuna an karanta qur'ani an bada madadin kudi a sanadiyar karatun alqur'ani mai girma shi ma hadisi ya goyi bayan waccan fasara da cewa duk da ba fiye ku lada ba na karanta da ku ta billahi duk da cewa an halatta mu ya goyi bayan fasara su ko bai goyi bayan fasara su ba to wannan ya kawo malamai suka ce to ya za mu hada hadisan guda biyu sai malamai suka ce akwai inda za a karanta da qur'ani in aka waka kuɗi ka tarbuta yanzu mutum ya zo ya musulunta ya karbi kalmar shahada sai ce ka koya mai suratul fatiha da surar da zai karanta domin ya sallah sai ka ce dubu bakwai da ba la raba yaran ai ba yaran ya ba yau ba yasa ba sai ya fasa musulunta ai kaga a nan gurin ai ba kyauta a irin wannan muhalli haramun ne ka koyar da Qur'ani a ba wani yazo ta nake ce aka raba kallah aya za ta ne fasarar ta ce ga wani uku bin fasara maka ba ya ce maka wannan haramun ne bai halatta ina hada mai shi wannan bai halatta ko karanta qur'ani ko fassara qur'ani duka irin wannan babu bai halatta mutum ya zo ya maka fatawa kan wata matsala ta addini ka ce sai ya kawo dubu biyar ka ka an samu fatawa sai ya kawo kaza ka ka an samu shi malamai suka ce wannan haramun duka ya shiga cikin wa'ancan hadisai da suka yi hani akan karɓar kuɗi akan karantar da alƙur'ani mai girma ko an tafatawa, ko fassara alƙur'ani mai girma ko wani abu mai kama da haka na ilimi ina fata mai ci wannan to amma mai an tafatawa sai a ce gwamnati ta ɗauke shi ta ce mu abin da muke bukata Allah ya ba ta karatu ba mu so ka je kasuwanci ba mu so ka je gona ka tsaya ka tsare mana fatawa da addinin al'umma kana da mata kana da yaya mu kuma za mu ɗauki nauyin su za mu sa maka albashi mu bi ka biyan ka naira miliyan ɗaya da rabi a kowane wata iya aikin ka an samu mutane fatawa duk mai fatawa yanzu ya ka an samu ala ga masa mala ta ce da an kawo miliyan ɗaya da rabi karbe mu shakanda babu matsala ya halatta ya ne ya halatta saboda za ka yi bincike ne duk lokacin ka sadaukar da shi akan wani aiki kuma kai kana da mata kana da yaya idan ka je lahira kuma su Allah zai fara tambayar ka kamar ya tambaye ka ka an samu su badawa ko ka an samu badawa ba Wani ba za fara tambayar ka wannan matan da ƴaƴan da Allah ya baka ka ciyar da su ko baka ciyar da su ba kafa bil mar'i isman an yuzayyi amrihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishe ka zunubi da zai kai kauta a lahira ƴaƴa da matan da Allah ya dora barka dauki nauyin abinci su ka bar su yunwa da tsoratar da su a to shi wannan ya tafi kasuwa wannan ya tafi ofis wannan ya tafi gona aka ce kai kuma karba kallon na kai sai sai kana hanka kawa. kai ba za ka je kasuwa ba kai ba za ka je gona ba sai ya ka tsare mana addini mata ka kuma ka san yadda za ka yi amma ka ba makaranci idan malami aka tara masa yara ƙanana ya koya musu qur'ani irin makarantun allo da muke da shi yanzu an killace wannan malamin aikinsa shine ya karantar da 'ya'yan musulmai tambaya anan karantar da 'ya'yan musulman nan asali wa Allah ya dora kowane uba Allah ya dora mashi ya karantar da ɗan shi to yanzu haƙƙin da ke kan uban ne sai iyayen suka tattaro suka ce to kai alaran ma ka daina komi ka zo ka karantar da waɗannan yara mu ba mu da lokaci ko ba mu da ƙur'ani da za mu iya koya musu to haƙƙin su ne su kuma su ɗauki nauyin yaran su ɗauki nauyin alaran ba sai ba kwan da wannan karatu haƙƙin su ne yanzu da aka bar wannan hanyar aka bar wannan ka'idar kawai alaran ma za a tara masa yara yara za a tara masu. a ce karantar da su shi ba aikin yi babu damar wannan yaro zai rubutu a kawo masa abiya inda ke da gyara a gyara wannan ya kawo allansa wannan ya kawo akwai masu satu akwai masu kaza za a zo da daddare kuma a sa a tsare yara suna karatu bai da lokacin da zai je gona ko kasuwa kuma ga shi da iyalai kuma sai aka kyale shi aka ce sai da zai ci da kai ba ma shi ne ba su ma yaran da aka tara masa ya san yadda zai yi wannan shi da aka bai yara kanana yan shekara biyar shekara bakwai shekara takwas shekara tara shekara goma ga sunan suna ta gararan ba a kan hanya da na ga mutum wani yaro a intanet da kusa da zubar da hawaye wallahi a bakin kwata a cikin juji yana kwance ga robarsa ta bara a gefe kudaje sun nuna mai shiga Wani yaron nan yana da uba uban ya ƙi ɗauki nauyin da Allah ya ba shi. bakin yaron ya bushe ruwa kamar za ta raka da shi ta kaka yaron zai yi hadda ta kaka yaron zai yi sau ina karatu ma zai shiga shi ko malamin Abba shi da yunwa manyan gardawa sun zama azzalumai suna cutar ƙanana Dr. Abdullahi Sale Pakistan yana gaya min lokacin da ya gudu daga wata makaranta a Nuno, Yejos. Ya ce, ka san me yasa na gudu na bar makaranta ya ce, a'a. Ya ce, matan malam ta aike ni, da ko titi ne a lokacin ya ce na je ya bata ta ce sai ta gaya wa malam to ban jira malam sai ya dawo mana bar gari ya ce don a gabana wani almajiri da ya mata laifi ta gaya wa malam malam da ya ɗauki sanda ya rinka dukai wannan almajiri sai da yaron ya mutu burus iya abinda malami ya sa babbar ga sai ya samu iyayen yaran ya ce to ku gode wa Allah dan ya mutu a makaranta duk wanda ya mutu a makaranta yanzu haka yana cikin makaranta Annabi Ibrahim a aljanna ana gaya wa uwa uwar hankalin ta ya tashi ta fashe da kuka yace ba a kuka ba a kuka sharawa yanki shi zai tare ki aljanna a lahira ba a kuka godiya ake wa Allah nan magana ta mutu ya zaka kace wannan abin da yake wani dan uwa ya ban labari wanda ina da sika da labarin yanzu na majalisar muna muna tare da shi wata rana na bayani ne kama da wannan sai ce malam bari ga masa abin da zai baka mamaki wani alhaji ya taho da mota sai ya kada wani almajiri kuma almajiri ya mutu Allah ya sa alhaji yana da imani yace shi ba zai tafi ba sai ya gano iyayen almajirin nan ya nemi gafarar su to almajirin daga ina za a fara shi daga wasu gaya yake wane ne a wajen wani alarama yake karatu haka aka yi ta yi da kira a gano alaraman da yake karatu a wurin shi ta to gashi yaro dai Allah ya masa rasuwa aka yi jana'iza ya ce to alarama ina so ka kai ni wajen iyayen yaron da domin in je musu tafiya kuma in nemi afuwarsu alaran ma yi shiru ya ce to wallahi yaran nan nima ba ban rai da inda yake ba ni asali wani alaran ne aboki na mun haɗu da shi a rani ya bani kyautar yara aka ce to wani alaran ne wanda ya ba kyautar sa ya ce to da dai an ce min yana gaba da nan amma rikita rikitan nan ko ta sa ya taso dan ni ma shekara kalamu alhaji ne ce kuma sai an gano haka aka yi ta bincike har sai da aka gano alarama aka je aka samu alarama ya ce ka tuno a shekarar kaza da muka taba haduwa a kaza ka bani kyautar wani almajiri in ce haka aka yi ko in ce kwarai haka aka yi da ƙyar tukunna shi ma ya iya gano almajirin in ce babu shakka ba yaran nan shekarar ta nawa a waje na kan kame in baka shi daga ina aka kawo shi alhajin na ce wallahi sai an gano iyayen yara. sai da aka ɗauki tsawon lokaci ana bincike aka iya gano iyayen aka je aka same ku aka ce ai dan ku Allah ya ba ku ashe da ma yanzu yana na rayi yana na rayi amma ga alhaji dai kada shi a mota da su aka yi ta'aziya aka ce a ba ne ai wannan komai mukaddari ne ai Allah ne ka Allah ne ka shi ke da magana ta mutu sai alhaji ya dauko kuɗi naira dubu ɗari biyar sai ba iyayen ya ce to ga wannan kuɗin naira dubu ɗari biyar ba dan rage yan matsaloli shi ma ala rabon na ɗaya da na biyu aka musu kyauta uban da ya dubi naira dubu ɗari biyar kun sani uban ya ce sai kalli ala rabon ya ce da Allah in za ku tafi ga ƙanin shi to a tafi da shi wato shi ma ƙanin aje a kashe shi a ƙara kawo dubu ɗari inna lillahi wa inna duk malaman da ke daurewa almajiranci nan gini, ƴaƴan su ba sa yin almajiranci ko suna yi ana gafarta ba da wata irin mugunta ce wannan ka kimta ƴaƴan ka cikin daraja da mutunci da abinci da kiwon lafiya da wurin kwana da rufin asiri su koyi qur'ani su haddace amma ka zuga talakawa su rinka waƙi da 'ya'yansu. wani yaro daga can ya zama dan boko haram wani yaro daga can ya dawo da baka hula wani yaro daga can ya lalace wasu yaran yanzu haka a gidan karuwa suke bara je karin sabon gari ne ana rama da yake mutumin karo ya ce wallahi kwarai da sabon gari a karo za ka je ga almajiri a gidan giya yana yana yana yana bara arna suna shan giya akan tebur shi kuma yana gefe yana bara yana Allah ya sa a sha lafiya a sha a wani samanin baktin da rahima ma'adula da jefa ba ana program a wani gidan rediyo daga cikin jaridar jihar Kano da wani malami dan jaridar yana iya kokarin sa wajen nuna illar da wannan tsarin da ake da shi na almajiranci na barace barace ke da shi shi ko malamin sai kokarin karewa yake a'a ba za a fahimta ba ne shi wannan tsari mu ka san kayan kada a taba wani kayan sai ga wata mata ta bugo waya Allah ya mata albarka ta ce malam ka ji tsoron Allah wallahi ba za ka yi da ƴaƴanka su yi rayuwar da waɗannan almajiran suke yi malami ya shi ta ce jiya da asusuba ana sanyi sanyi na bala'i ta ce ƴaƴana na sa musu rigar sanyi na sa su a ɗaki suna kwance kan gado na lullube su da bango. amma ina neman da akwai shi ta sai na kunna a ɗaki domin da ke ƙara domin saboda yi da ake sai ga yaro da wata shekara bakwai bai yana annabi wahidi ta ce yaro da ya shigo da ɗan gajeren wandansa a yaƙi ɗuwa wuta da ƴan yaƙin riga da ka kalli yaron ka san a cikin yunwa yake a wannan sanyin da robarta a hannu na koya yana cikin ɗaki ta ce na lullube su a haka tausayin su nake ji shi ma yaron nan yana da ruwa. ya ko ba in bai fito wani wa za ta kashe shi ta ce na tambaye shi a ina yake ya faɗa maka inda yake karatu in ka ji distance da ke tsakanin wurin da gidan da ya zo bara za ta yi mamaki ya kan fito kuka ce haka na kwanta je ban ci abinci ba na yi mara rantsa yunwa ce ta tare da na fito ba da ka kalli shi a kasa ya ba a wannan sai mata ta ce ba san sanda da kuka ba na kalli ƴaƴa na kalli shi ta ce nake sanda za a kawo ka ya ka ta yi ya ce uwa ta kwana uku tana kuka tunan da za a ɗauko tana ba ta so a tuho da ni ba ba na ya ce shi ya kuwa ya ba ni ta ce matan ta ji tsoron Allah ta ce nan na samu turu na ‘ya'yana na sawa yaro na sa shi a ɗaki aka dafa shayi mai kauri mai zafi na ba shi mai sha yana sha ina kallon turu mai Ina idan za ka iya tabririn wannan jama'a ku wulakanta ‘ya'yayenku haka idan aka samu wannan hujjar a musulunci magabata akwai waɗanda yayansu suka haddace Qur'ani suna shekara takwas akwai ƴan shekara bakwai akwai waɗanda suka haddace suna da shekara biyar waye irin wannan almajiran waye dole a take tsari yanzu yaran sun zama wasu na bara a coci wasu a gidan giya wasu a gidan karuwai ko baka isa ga laifin su ba yunwa yake ji bai da abinci ba wanda zai ba shi dole je ne ku faɗa mun wani irin hatsari ne na rayuwa ba zai iya samun yaron ba shi yasa yanzu masu tsafi da an ce ka je ka kawo idanun mutum ba matsala ya sai da zai burkushe wani yaro a cikin lungu wani ma yaron a yanka shi har ya rube yana wari ba wanda ya sani sai wari ya fara a dabar da anguwa inda yake ma ba a ba bincika a san ya dawo ko bai dawo ko ina yake iyaye ku ji tsoron Allah ku karanta da yayan ku Qur'ani wajibi ne dole yayan ku ji karatun Al-Qur'ani mai girma amma ba a ce a sanadiyyar karatun Qur'ani mai girman ku wulakanta su ku tozartar da haƙƙin da Allah ya dora muku na ciyar da su da shayar da su da musu sutura da lura da lafiyar su in ka san ba za ka yi riƙewa ba wani karan bari ya za ka kaje kai auren har kayo da za ka zo baka da aiki sai dai ka wo aure ka kwanta da iyalin ta haibo yaro yaron da ya zo duniya ka ce ba ruwan karshe sai da zai da kanka da kanshi ina ka samu wannan a cikin addinin musulunci wani yaro in ya muri ya musulunta uban ya zo ya tada hankali aka yi ta rikici karshe dai aka ce yaro da na tsaron ka yaro ya kai shekara sha takwas yana da dama ya addinin da yake so yi yace to da abin ya fi karfi na na yadda amma ban yadda yi almajiri ba shi ya dauka wai yayi almajirin ma wani rukuni ne shi rukunin musulunci babu inda aka ce ku tara wa alaramma ƴaƴanku ya karanta ba ku nema masa abinci ba yana da rai yana da mata yana da ƴaƴa yadda ake tambaye ka kurin ce bari haka ake tambaye shi yadda matar ka ke cewa kawo shinkafa haka mata ma a kawo masara haka mata ma tattasai da albasa da attaruku da manja haka mata alarama in kun killace shi kuke karanta da yayanku to mafi karanci ko zakka ku ta noma ku tara mai masara da gero da wake da shinkafa wanda zai ci da iyalansa ya ci da iyalansa ya ci gaba da karanta da yayanku in ka kai yaron ka makaranta kuma hada da buhun masara da yan naira dubu biyar duk wata dan dunkula wani abu ka kai da za a rika tuka abinci ana ba yaron yana ci shi kuma yana yaron yana koyon Qur'ani ne ko kuma gwamnati ku sani ma kuna cikin wayan da Allah zai tambaya kan hakkin wannan yaron musamman daga shugaban kasa General Muhammadu Buhari zuwa gwamnonin jihohin musulmai duka kuna cikin wayan da Allah zai tambaya domin su ma wayannan yara suna cikin me suna cikin waɗanda suke da haƙƙi akan wayannan gwamnatoci yadda gwamnati take da ministry of education a mataki na ƙasa take da ministry of education a mataki na jihohi a jihohin nan akwai makarantun sakandare da bodin bodin na koyon ilimin sana'a ilimi na boko wanda shi ma yana da muhimmanci gwamnati take masa tsari Ka ɗauko malamai ta biya su albashi ta ciyar da yara ko da abincin bai ta ɗari bisa ɗari ba bai wuce daga gida da taimakawa da garin kwaki da ɗan ƙanzo da ɗan abin da ya sauka da ikon birnin ba amma dai gwamnati ta ba da gudunmuwa to su ma waɗannan makarantu allo gwamnati ta fara tunanin hanyar da za a bi su ma a rika tallafa musu idan iyaye suka yi iya gwamnatoci su ma suka yi iya kokarin su za a samu sauki ko ba za a samu sauki ba daga matsalar da ake samu idan gwamnatin Kaduna ce bari ce biki almajiran jihar Kaduna sai na Kano su gangaro duk to hijira su dawo sai ta gagara in na Kano suka ce za su yi sai na Kaduna su fantsamo in na Kaduna za su yi sai na shiga wasu bauta to gwamnonin mu na jihohin arewa ai suna da forum su zauna irin wannan forum su tattauna su ga wani tsari za a yi akalla a rage matsalar cikin yara miliyan ɗaya in aka samu ɗaukar nauyin dubu ɗari uku an rage ko ba a rage ba an rage idan kuka yi wannan Allah zai sa wa rayuwarku albarka zai ba ku lada mai yawa ku kuma alarammomi da maluman da kuke karantarwa ku ba da halin kai in za ku yi tsarin ku shigo da alarammomin a ciki in ba su fahimce ku ba suna iya yin rigima da ku al'insanu duhu ma jahila dan adam kullum yakan yi adawa da abin da bai fahimce shi ba ku shigo da su cikin sistem su fahimci tsarin da kuka zo za ku yi kun zo ne ku taimake su ba alraman da zai so a taimake shi ba haka ne kuma ba haka ne me yasa suka kirkiro duk wata gaba yaro ya kai sai ya kawo saraka baban ku alam tara kai ba ce sai kayan ka kaza da wake in ka kai sabbi a cikin kaji biyu amma kaji uku da mutu shinkafa uku da rabi da na wake ne da yau to an bai shi ba mai taimakon shi dan ba zai kirkiro kansa hanyar da zai tafi kansa da kansa ba alalan man da gurin da ce zan taimaka maka da buhutun shinkafa ya ce bai su ko akwai shi ba alalan man da gurin da ce kirga mana yawan almajiranka su nawa ne su 150 kowa cikin su zamu yi masa sutura tar biyar biyar zamu tuko tele gura su a kowa a danka mashi akwai alalan man da zai ce bai yadda ba ina almajiran da ke kwana karkashin rumfa ruwa na duka su da sanyi to za mu sai gidajen da ke gefen gidan ka mu rushe mu gina wadatattun ɗakuna mu sa kyaure mu sa wundo a yi kudo mu sa tabarmi yadda waɗannan almajirai za su samu za su ke kwana mai musu banɗaki da famfo su samu inda za su rinka samun wadataccen ruwa banɗakin ana wankewa ana gyarawa yadda za su rinka yin wanka suna yin alwala akwai adadin da gwamnati za ta ce za ta masa wani ya ce bai yadda ba to gwamnati ita ma ta shigo ta bada mai na ta rubuwa adaran ma shi kuma a irin wannan idan aka bashi ya halatta ya karba ya halatta ya ya halatta ya karba ba haramun ba wani yake ce adaran ma eh ina so a sani cikin addu'a ban iya karanta qur'ani daga bakar hannati don Allah karanta qur'ani daga bakar hannati ka sauke kayi tawassuli da shi kamar addu'a ga bukata ta wajen Allah sai ɗauko ɗan miliyan ɗaya ta rama wannan a taya wa yara rama karɓe ba ni na ce ya halatta bai mamu shaukani ne na wani ya kalle da ce to wani ba karɓe ya halatta in jiwa imamu shaukani ya ce saboda wannan hadisi inna a haƙa ma a akan bihi al'adar al-qur'an imam shokani yace wannan am ne irin wannan situation da duk shiga karkashi ba sai da kwan gane wannan an gane inda ya halatta a karba da inda bai halatta a karba ba yadda maluma suka hada wayannan nasosi gaba da su Allah ta'ala ya samu dai sai Allah ya tabbata gaba da rana وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر شيء تبيتوا قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون الله يتشو ما قدر الله حق قدره بس يقروا مع الله يديك ما تقروا مع الله بس بقى الله بقى يوشي إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء yayin da suka ce Allah bai saukar wa wani dan adam da wani abu da ta samu Allah bai saukar wa kowa da kowa ba yahudawa da suke wannan magana yahudu to ba ba Allah kada mu shari'a yahudawa malamai sun tabani akan wannan aya sai ban garu da yawa akan aya ce makiya ko aya ce madaniya hadisar ta faru ne a Makka ko ta faru a Madina amma abin da malamai suka rinjayar hadisar ta faru a Makka sai dai da ba Qurayshawa kafaran Makka akwai alaka mai karfi tsakaninsu da Yahudawa Madina saboda ka duk abin da annabi ya faɗa ba za ta yi da bayan sun turi yahudawan madina cewa mutumin da namu ya ce kaza da kaza da kaza ya gaskiyar maganar da ke su kuma yahudawan da yake munafukai ne sai zai ce ƙarya ga ko da ko sun abin da ya faɗa gaskiya ne yana rubuta a cikin littafin su to a irin wannan ne sai aka samu wani bai wuri ana ce maka malik ibn usayd saboda aka sai suka zo da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce to kai bayanin ga wannan mai wuri ne ka ce Allah ya baka Qur'ani to ko da gaske ne ko ba da gaske bane dai kami ya baka zuwa ka fara ba a taura saboda haka sai riga ka wajen ilimi abin da zaka faɗa to shi ya gaskata sai mai da sai za Allah sallallahu alaihi ya kalle shi sai ce da Allah bane tambaye ka tsakaninka da Allah shin ka gani a rubuce a cikin at cewa duk wani malamin yahudawa da ya ci rashawa ya zama cikeke Allah baya kaure shi kaga wannan magana a cikin ta ragowa gari ba to shi ko wannan malamin yahudawa shi ma ya ci rashawa ya zama wani irin cikeke kuma ya san akwai magana tana da a cikin akwai to amma sai haushi ya kama shi da ya marar da ansa da zai baiwa annabi sai cewa annabi ma anzala Allahu ala basharin min shay ce wata magana banza ce babu wani wanda Allah ya saukar wa wani abu duk wani abu da ke jiwa an saukar da wani abu da makarya ne an anzala Allahu ala basharin min shay ya manta cewa shi addinin Yahudawa yake Yahudawa kuma wane ne annabi su annabi Musa annabi Musa an sauka bai da tafi ko ba zama sa ba ne a taura kuma shi a taura yake karantawa ita yake karantarwa da sunan Allah ya saukar da ita amma in saboda ransa ya bashi ya ce ma anzalallahu ala basharin min shay sai Allah ya ce kurka tambaye shi man anzala kitabal ladzi ja'a bi Musa to shi littafin da annabi Musa ya zo da shi waye san gurin shi tunda shi Allah bai saukar da komai ba fa bihi tadbi ka shi yasa wani lokaci wajen kin gaskiya da kare ƙarya sai ka fada cikin radio da sani har sai ka je ka shiga tarko da kai kanka ba ka yi da kanka da kanka shi yasa abin da ji maka sauki tsaya kan gaskiya da gaskiya ko daga bakin wani idan kai wannan kai ne ka huta amma idan baka yi wannan ba to ka rike shiga matsalar da ba za ka yi da kanka da ita ba kenan yahudawa da suka ji wannan magana dan su yi ya da hauka limami ne sai da suka tsige shi daga limanci wannan malik ibn usayd saboda ya riga ya kunya da su yanzu ya nuna wa duniya a tauran ma ƙarya ce a wajen ƙoƙarinsa ne ya karya ta biyu ya kare ta alqur'ani ne ke za ka ja mutum ka ce kaza kaza sunna ne ba wai shi dan bid'a ne mun da rufe mun baki ba wata sunna ba wata shi ma ya shiga karshe ko ka bukata an ba ka haushi kai hajjara da gaje ba in ba haka ba tsalle daya sai je ba kaina sai je ba karabi da sai kai tsalle da dari baka samu damar fitowa Allah ka gafarta shine Allah ke ce ko ka fada musu man anzala kitaba alladhi ja'a bihi Musa wa ya saukar da littafin da Annabi Musa ya zo da shi wanda wannan littafin da Annabi Musa ya zo da shi nura wa hudan linnas haske ne kuma shirya ce ga wannan kaga adalci ne da alqur'ani mai girma ana farjima da annabi ne amma a daidai lokacin yake ba da shaida akan littafin masu rigima da shi cewa nura wa hudan linnas hmm. yace taj'aluna hu karadisa amma ku yahudawa saboda bakin hali da Allah ya saukar da littafi ko kuma yanzu ta karuna ko karatisa sai kuka rarraba shi a cikin takardu ba za ku kawo shi ku ɗauko shi a matsayin dindi bayan din littafi guda ba sai ku rarraba shi a cikin takardu sai ya zama za ku zaro su takardu da idan kun zo za ku karanta wa mutane shine ta karuna ko karatisa tukunaha ha wa tukuna kathira abin da wuce so ku bayyana sai ku zaro takardun da suke magana a kai sai ku karanta wa mutane abin da ba ku so mutane su ji sai ku tsallake wannan takardar ba za ku zaro da ita ba ku zo da littafin a rinka bulawa shafi shafi balle a gane ina kuka karanta da dai ina kuka tsallake ba shine sai a rinka kuka karanta to nuna hawa turku da gajera. saboda shegantaka ta gudawa, yadda suke yi kenan jiya nake faɗa a wajen tafsir na mata na taɓa ganin yadda gudawa ke bauta lokacin da muka je wani gari mai Benivia a cikin kasar Italy da Sheikh Abdullahi balala mun yi da'awa a wani gari da ake cewa Bitanza gwamnatin Saudiya ta gina ta ta fara masallacin suna an taru da sassa da dama muka yi wa'azi to za mu tashi zuwa kasar Spain to airport da za mu tashi daga gare ta a nan zuwa wannan ya samu mai almanci ana sanyi sanyi ya kai mai rasu a wannan lokaci ya ya kai mai rasu in ka gubar da ruwa ƙarƙara ne ba to a airport za mu yi sallah asuba sai muka tambaya ina prayer room masallaci ne aka ce ya akwai akwai akwai multiface prayer me multiple prayer wai masallaci ne amma na dukkan addinai shi masallaci guda ne amma na dukkan addinai ne wani addini za ka yi sai ka zo ka yi shi ne multiple prayer muka ce a kai muka je aka nuna mana ɗaki muka gudu muka shiga nan gefe ga hoton yesu ga gunkin maryam da gunkin jesus wanda kirista ya shi shi zai zo ta wannan gefen nan ne nashi ta nan gefen ga star of david taurarin annabi daura wanda shi ne simbol da yahudawa shi kuma bai wuce ya shigo gaba cikin daki da shi kuma ta wannan gefen ta can gefen kuma mu ta ɗakin saba a sanya shi a cikin wata shi ko musulmi ya zo yana zai shi ko sai ne ta rage da zai sallah ji ne wanda zai sallah bai sallah ciki ba dan sallah Allah ya rubuta to a nan sai aka gaban katar muka samu wani bai hudu ya zo shi ko zai ibada shi to ban taba gani yadda yahudawa ke ibada ba sai rana ya daura farin harami kamar yadda muke ɗora harami za mu yi aikin hajji ya kawo wata biyar baka ya ɗaure a sai ta cikin sai ta harami kuma da wasu ƙananan irin wannan bel ya ya ɗaura a hannun shi nan tsakiyar kan shi ya sa ya riƙa hular da ta yahudawa ƴan ƙarama a kan hular ya ɗora shi da nan tsayawa na sai na ƙari masa hannu tsayawa ne na kura masa irin sai na kare masa hannu ya ɗaura wata toshila wacce ta sauro zuwa ga haka sana ita tocila an kunna ta tana haddasa kowa yake haskowa a sama ba sani shi kuma yana tsaye ya tsaye kafa ɗaya ne yadda babban da ta ke kafa ɗaya tana kan ƙasa kafa ɗaya tana ɗan tsotsa ne a kan ƙasa amma ba ta taka ƙasa sosai ba ya ɗauko talmud shine littafin yahudawa yana karantawa amma ba da ƙarfi ba yana wani zara ido yana wani musurai yana kai da kagan shi ba sai an ce ba wani ɗan da ba ne wallahi da kagan shi kai kaga ɗan wuta dan ya shugaba ka zaune iko Allah Ya ce mutane ke muka fata yin sallah da daki muka fito da daki muka yi sallah wato bayan ku ne bayan ga kenan a taurar ba za su yadda su ɗauko ta a daure gaba ɗaya ba shi ne ta jaru da hukara isa a sai dai takardu za su zaro su kawo da su inda ya faɗi daidai da abin da suke su sai a karanta ba in an yi rashin sa'a abin da ba ta so ya faɗo a tsakiyar shafi sai su tsallake in za ka leko su rufe da hannu akwai wanda an karanto ya rufe da hannu ya tsallake annabi ce daga hannunka yana tsagawa sai ga ayat da annabi ya faɗa yake babu ita sai ga to wajen kokarin ya kore qur'ani da girma sai kore hada taura Allah ya ce wa kullimtu ma lam ta'lamu antum wala abaru waye saukar da wannan littafin na taura wanda a ciki aka karantar da ku abinda ku da iyayen ku duka ba ku san shi ba sai da at-taura ta zo sannan ta karantar da shi tun da ce Allah bai saukar da komai ba to wai saukar da wannan idan sun gagara yin magana sun gagara ba da ansa kuma ba kanka ansa da kanka dan ko ta ansa wanda dai ko da Allah kace Allah shi ne saukar Allah da kace ma Allah ala bashar bi din to shi saukar da wannan a taura in kuma shi ya saukar da wannan a taura to wai saukar da Qur'ani mai girma shi ne saukar da Qur'ani mai girma Allah ka ba ku je da Qur'ani mai girma yake zuwa maka da hujjoji da dalilai karara duk in gaskiyar ka sai ka yi da abin da Qur'ani ya faɗa gaskiya Allah ya tun ba zarfu fi fawzi bil amal sannan ka basu cikin fatan su suna kutsawa suna wasanni, har zuwa sanda za su su koma zuwa ga Allah sai Allah ya ce mai gaba da rama وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أمه أم القرى ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ita <laughs> Gracias.